This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad har da ma Dalol FM. kuna kuma iya kama mata hanyar intanet a shi kuke so a kan voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 5 ga watan agustan shekarar 2015 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Aliyu Imam da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku da farko ga kanin labaran duniya. Ministan harkokin wajen China ya ce sun ta tsaye da aikace-aikacen da take yi a tekun da ake kira South China Sea da Turanci mataki da ya janyo cece kuce da makwabtanta. Shugaban Amurka Barack Obama yana kira ga majalisun dokokin Amurka su amince da yarjejeniyar da kasa da kasa ta kulla kan shirin nukiliyar Iran. ministan harkokin wajen turkiya ya faɗa yau laraba cewa jiragen yakin amurka da ma waɗanda ba su da matuƙa sun fara isa wani sansanin mayakan ƙasar da ke kudancin turkiya to har wa yau za ku ji cewa bankuna a najeriya na ci gaba da bayyana sunayen kamfanoni da suke bi ba su suka bayan umarnin da babban bankin ƙasar ya ba su na siya hakan to shin kowane tasiri hakan zai yi duk wanda zai karɓi bashi a yanzu zai shiga taitayinsa kamar an yi masa rigakafi ne in ka baka biya ba to za a ganka a jarida. To za kuma ku ji tallafin kuɗi da gidan yadda gwamnatin tarayya ta kafa ta baiwa wasu asibitoci a Maiduguri domin taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya ritsa da su. Za kuma mu je Juba babban birnin ƙasar Sudan ta kudu inda za ku ji dalilin da yasa har yanzu aka kasa shawo kan rikicin ƙasar. Sannan Bello Habib Galadanci zai gabatar da shirinsa na himma amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce sun ta da aikace-aikace da take yi a tekun da ake kira South China Sea da Turanci mataki da ya janyo cece kushe tsakaninta da makwabtanta. Yau Laraba ne minista yi ya bayyana haka taron kungiyar kasashe da suke kudu maso gabashin Asiya da ake yi a Malaysia inda ya gana da sakataren harkokin wajen amurka john kerry da yake magana da manema labarai kan aikin da ya janyo rigima tsakanin china da makwabtanta waɗanda su ma suke ikirari suna da iko kan tekun ya ce manema labaran suna iya shiga jirgi su je su gane ma kansu da kansu tun farko a yau laraba sakataren harkokin wajen na amurka john kerry ya bayyana damuwarsa ga ministan harkokin wajen china wang dangane da gagarumin aiki da suka hada da gine-gine da china take yi a wasu tsibirai da ke tekun waɗanda wasu ayyukan suna da alamu ne na muradun soja. wani babban jami'a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce mr kerry ya sake nanata damuwarsa ganin karuwar zaman ɗarɗar dangane da batutuwa da suka shafi tekun wadda ya kasance ɗaya daga cikin hanyoyin ruwa da aka fi zirga-zirga cikinsa a duniya china tana kirkiro da tsibirai a cikin wasu yankunan tekun a sassa da kasashen malaysia da taiwan da philippines duk suke bayyana cewa suna da iko kan yankunan da china take aiki a ciki shugaban amurka barack obama yana kira ga majalisun dokokin kasar da su amince da matsayin da aka cimma kan shirin nukiliyar iran yana mai kiran shirin da cewa shine muhawara mafi mahimmanci a manufofin harkokin wajen amurka tun bayan abin da ya kira mukabalar mummunar shawarar yi wa iraki mamaye da aka yi a shekarar 2002 a yau laraba mr obama zai gabatar da jawabi a jami'ar au da ke nan birnin washington dc shugaban yana kiran yana shirin kwatanta jawabin da zai yi da wani jawabi da tsohon shugaban amurka john, john f kennedy ya gabatar a makarantar a shekarar 1963 inda shugaba kennedy ya yi kira da amurka ta gudanar da shawarwari ta hanyoyin diplomasiya kan batun nukiliya da tsohuwar tarayyar soviet matakin da ya kai ga rage gwaje-gwaje wanda daga ƙarshe ya kai ga ƙulla shirin hana gwaje-gwaje baki ɗaya a tsakanin ƙasashen duniya majalisun dokokin amurka suna cikin wa'adi na kwanaki 60 suna wato nazarin matsayin da aka cimma da suka ayyana jefa ƙuri'ar kanta cikin watan satumba ko su amince da shirin ko kuma a'a shugaba obama ya alkawarin zai hau kujerar naki matakin da zai tilasta majalisun duka biyu su sami kashi biyu bisa ukun wakilan waɗanda ba su amince da hawa kujerar naki da shugaban ya yi ba don tabbatar da cewa shirin bai sami amincewar amurka ba ministan harkokin wajen turkiyya mevlut kafusoglu ya faɗa yau laraba cewa jiragen yakin amurka da ma waɗanda ba su da matuƙa sun fara isa wani sansanin mayakan sama a kudancin turkiya gabannin ƙasashen biyu su ƙaddamar da wani shiri na kawar da mayakan isis daga yankin siriya dab da iyakarta da turkiyya. Mr. Kabusogulu ya ce nan ba da jimawa ba ƙasarsa da Amurkan za su fara gagarumin yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS da zai kai ga samar da yanayi da ya dace ga 'yan tawayen Siriya masu sassaucin ra'ayi waɗanda suke fafatawa da waɗannan 'yan bindiga. Ministan harkokin wajen ya yi magana a lokacin ziyarar da yake a ƙasar Malaysia inda ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a gefen taron koli da ake yi a yankin. a cikin watan jiya ne turkiya ta amince da barin amurka ta girki dakarunta a wani sansanin mayakan samanta da ke gari da ake kira insirlik kusa da kan iyakarta da siriya daga kudanci jami'ai sun bayyana shirin a zaman wani kokari na kirkiro da, wani yanki da babu 'yan isis mai faɗin kilomita 100 a arewacin siriya to ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a india jiragen ƙasa na fasinja guda biyu sun yi haɗari dalilin ambaliyar ruwa a tsakiyar ƙasar kuma har mutane 24 sun rasa rayukansu wasu kuma da dama sun jikkata. Haɗuran sun auku ne da tsakar daren jiya talata lokacin da jiragen biyu suke wucewa ta kan wata ƙaramar gada kusa da wani kogi da ake kira Mashak a jihar Madhya Pradesh. Wani kakakin hukumar jiragen ƙasa India ya ce lokacin da jiragen suka tunkari kwalbatin taragun suka nutse saboda ruwan sama kamar da aka yi wato da aka yi kamar da bakin ƙwarya. wanda ya sa ƙasa ta yi laushi ainun kuma duhun dare ya ƙara dagula al'amuran ceton waɗanda suka makale cikin taragun wato taragun jiragen a cikin laka zuwa wayewar gari hukumomi a ƙasar suka ce an ceto sama da mutane 300 ko da shike ana ci gaba da fargabar cewa adadin waɗanda suka halaka sakamakon haɗarin zai ƙaru a ƙasar zimbabwe wata kotun ƙasar yau laraba ta amince ɗage fara shari'ar wani maharbi wadda ya taimaka wani ba likita ya kashe wani sanannen zaki da ake kira sisil cikin watan jiya a yau laraba da aka shirya da aka shirya za a fara shari'ar amma lauyar lauyan theo bronhos ya nemi kotu ta bashi ƙarin lokaci domin ya shirya daga nan kotun ta dage fara jin ƙarar zuwa 28 ga watan gobe wato satumba. maharbi bronkhorst shine jagoran walter palmer likitan haƙori ɗan amurka daga jihar minnesota wadda ya harbe ya kashe zakin da ake kira cecil To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bankuna a Najeriya na ci gaba da bayyana sunan kamfanonin da suke bi ba su suka bayan umarnin da babban bankin kasar na CBN ya basu na hakan. To shi kowane tasiri hakan zai yi? Malam Yushau Aliyu mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi tattalin arziki. To yana da tasiri da wato canjin da aka samu na gwamnati. Saboda haka shi ma babban bankin ƙasa yana kokarin ya cire kansa daga zargi na rugujewan bankuna wanda yake shine ka'ida. Kuma a zahirin gaskiya shi wannan tasirin da zai yi zai tasiri ne mai ma'ana. idan mutum da kamfani ya san zai karbi karan kuɗi a banki kuma zai tsira da kuɗaɗen to a yanzu ya bayyana ma kowane irin mai zuba jari da wanda ya ari kuɗin gwamnati ko kuɗin banki da ya shiga taitayinsa saboda a bayan rubuta sunayen a cikin kafafen watsa labarai da na jaridu da sauransu wannan zai sa su kansu hukumomin da ke gudanar da ayyukan su nuna cewa suna aiki na bacin hanci da rashawa tsakanin wanda aka ba bashin da kuma waɗannan hukumomi. Mm. To, Malam Shehu wasu na da ra'ayin cewa wannan ba hurumin babban bankin Najeriya ne na CBN ya ba su bankunan umarnin su bayyana waɗannan sunaye saboda kwantiragi ne tsakanin waɗanda suka karɓi bashi da bankin. hakan da suka yi suka buga sunayen nasu a jaridu kaman wasu na ganin kamar ya saba wa kwantiragin da aka sa hannu a kai. duniya ta iya fahimta na a yanda ake gudanar da ayyukan nan ai akwai lokacin da takan kuce ma hukumomi dole sai sun bayyanar da sunayen irin waɗannan abubuwa saboda a samu matakan da zai kawo sauƙi ga su waɗanda haƙƙin tattalin arziki ke hannunsu su tsira daga zargi idan baka sa suna ba ka bar shi kawai a takarda a hannun hukumomi to ya za a tabbatar wannan ne ko kuma wannan kamfani ne amma idan aka riga aka sa a takarda to ya zama wajibi da hukumomin da ya rataye a kansu musamman hukumomi na wanda suke kula da tsarin tattalin arziki kamar efcc waɗanda suna kula da economic crimes to ai san economic crime a baka bashi baka biya ba wato laifukan da suka shafi yin ta'annati ga shi tattalin arzikin ƙasa kenan ga tattalin arziki kwarai da mm. gaske in an baka bashi ka saba ba kuma hanyar da za su kai ka kara EFCC in sun rubuta a takarda to kaga waɗannan hukumomi suna da kurumin su fara bincike domin a san me ya faru. Ya kake kallon su masu saka kuɗaɗe a banki za su kalli wannan lamari ganin cewa kuɗaɗen da ake ɗiba ake ba da basu sukan gashi ma wasu ba a mai da su. To ai wannan ya daɗe a cikin bankuna dama akan yi kiso ne da kwarkwata ana tarfe shi ne. to kamar yadda na ce yana da nasaba da canji na siyasa da aka samu aka aka ya bayyana a kasan da kuma yadda su hukumomin suke neman su tsire da zargi da kuma su bayyanar da ai galibin kamfanonin na 'yan siyasa ne in kuma ba haka aka yi musu ba su 'yan siyasa su sai da fallasa ne suke gyaruwa in ba haka aka yi musu ba ta system din wato tsarin ba zai gyaru ba ni a abin da nake kallo wannan tsari bai saba da yadda za a gyara tattalin arzikin kasan ba domin bayanai ne kawai aka sanar in kana ciki ka sani haka kuma duk wanda zai karbi bashi a yanzu zai shiga tetayinsa kamar an yi masa rigakafi ne in ka karba baka biya ba to za a ganka a jarida ana turka turka saboda kuɗi. Tsakanin da mutum ya janye wando. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kashedi ga masu wakar ma'adinai ta barauniyar hanya inda ya ce daga yanzu gwamnatinsa ba za ta amince da ayyukan nasu ba. Na tambayi Alhaji Sani Shehu shugaban kungiyar masu wakar ma'adinan ƙasa ta man a Najeriya irin rawar da suke taka wajen ganin an daƙile wannan matsala. Amma na fara tambayarsa ne yadda suke kallon wannan sanarwar shugaban ƙasar. To muna muna maraba muna lalemar hadin da wannan maganganu da shugaba yi a irin wannan maganganu sun sha fitowa daga shugabannin baya amma an ci mu cika tofa albarkacin bakin mu ba saboda mun san ba da gaske ba amma shi wannan shugaba yana da tarihi na gaskiya da kuma bin gaskiya yana da kuma tarihi na faɗa a cikawa saboda haka a shirye muke a wajen aiki da shi a wajen tabbatar da wannan manufar tashi amma kiran da zamu da shi shine ya kamata ya karfafa su kansu a fannoni na gwamnati saboda yawancin ofisoshi na gwamnati su ne ne ba kayan aiki kamar ah, department department na ministry din da akwai department department wanda su ne suke kula da harkokin hako ma'adanai akan ka'ida wato sassan da ke cikin ma'aikacin kenan eh kwarai da gaske yawancin da kayan aiki kamar wace irin rawa kuke takawa wajen ganin cewa gwamnati ba ta asara saboda ayyukan masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba na mu fannin muna faɗakar da su wayannan mutane wanda suke ganin ko abubuwa a su sun da ciko za su iya giba hakan nan ba tare da sun doka ba so muna nan muna ta a motsa su muna ta faɗakar da su wajen lallai lallai lallai a yi aikin nan bisa ka'ida na tuna alif ɗari tara da amin da 2012 da su Association da American Embassy mun yi faɗakarwa na kwana tara a jihohi shida a jihohi bakwai na nigeria wajen faɗakar da wayannan masu aiki na ma'adinai saboda shi haƙo ma'adinai ba tare da ka'ida ba kuma daidai yake da kafada ta wajen aikin ma'adinai tunda baka yi bisa ka'ida ba da akwai hatsari hatsari da yake koyo wanda mutum bai sani ba to saboda haka kadan aka yi hako ma'adani ta ka'ida to ana ana cimma manufofi ana cimma doka da oda sannan kuma ana kaucewa hatsarin da yake. Alhaji Sani kai ne shugaban kungiyar masu haƙar ma'adinai a Najeriya. A naka kiyasin kana ga wannan fanni zai iya tallafawa a kasar wajen samun kudaden shiga a yanzu musamman ma ganin cewa farashin mai ya faɗi a kasuwar duniya? Kwarai da gaske, kwarai kwarai kwarai da gaske. Kadan gwamnati ta ɗan sa jari wajen zaburar da ayyukan ma'adanai a Najeriya to ita irin kuɗin da za ka samu kuɗi ne mai yawa kuma banda samun kuɗi za a samar wa 'yan Najeriya miliyoyi aiki yi wanda shi ma ya fi samun kuɗin daraja a wajen gwamnati saboda kadan mutane suka samu aiki a wannan rikice-rikice da faɗe-faɗe tsakanin kabilu da sauran damuwa da ake samu na fannin tsaro a Najeriya insha Allah zai ragu sosai. Alhaji Sani Shehu kenan shugaban kungiyar masu haƙar ma'adinan ƙasa ta man a Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya ne inda gidauniyar yadda gwamnatin tarayya ta kafa domin tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su ta ba da tallafin naira miliyan arba'in ga wasu asibitoci guda biyu a garin Maiduguri. Ga Haruna da biyu da ƙarin bayani. wannan tallafi dai da professor sandu ochoce ya mika wa waɗannan asibitoci yace sun bada ne don tallafawa mutanen da suka tagayyara da kuma wanda suka samu raunuka lokacin gingimin boko haram wanda ya ce za su kuma ci gaba da tallafa waɗannan mutane don ganin cewa an sa ma irin waɗannan mutane lafiya wannan asibitoci dai sun hada da asibitin ƙwararru da ake kira specialist hospital da ke cikin garin maiduguri da kuma asibitin koyarwa na jami'a maiduguri wanda aka kiyasin cewa su suke da mafi yawan masu fama da irin waɗannan matsaloli da ma wasu raunukan da irin waɗannan maharakan irin waɗannan waɗannan mutane a su dukkanin asibitocin biyu da sun samu naira miliyan ashirin ashirin ne kamar yadda professor sanda ococi ya min karin bayani kamar haka to mun zo mun gan ko irin taimakon da zamu ba da ba da ma asibitin da suna taimakon ah, victims na boko haram mun zo mu gan ah, mu ba specialist hospital eh, maiduguri da teaching hospital dan tamako eh, domin mun gan aikin da musu ya. kuma mu victim support fund eh, an samu ne domin mu ba da irin wannan taimakon mun zo yanzu nan mu signing um, uh, agreement memorandum of understanding da teaching hospital da kuma specialist hospital kuma bu ba su farkon taimakon da za a bada shine 20 million a taimake su da treatment na victims na boko haram eh, ba ma kowa ba victims na boko eh, haram eh, sai dai babban darakta asibitin jami'ar maiduguri dr abdulrahman tahir ya ce waɗannan kuɗaɗe wato naira miliyan ashirin ba za su yi komai ba don ko a baya ma dai sun kashe fiye da naira miliyan ɗari amma dai hakan ya fi babu kuɗi da muka kashe akan kula da victims wanda bom ya shafa eh, ya kai miliyan 150 ba lokacin da mabiyin shugaban kasa professor shimbajo ya zo nan na yi magana din so a ranar kuma sai mutanen nema suka karba akan number mu daga gun mabiyina dr bashir tahir sai daga baya suka tura mana miliyan talatin taimako daga ciki to kuma yadda na faɗa zu gwamnan mu na borno cikin gwamnoni duka na arewa maso gabas ko mm. arewa maso gabas shine kawai ke taimakon mu fi sabila so da yana zuwa nan yana ba mu kuɗi so ya ba mu miliyan goma ko lokacin da ya zo ya kawo kuma koyaushe muka cikin matsala yana zuwa nan to sai kuma ga wannan na victim support fund sun zo babban darakta asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri kenan dr abdulrahman tahir ke bayani game da tallafin da gidauniyar da gwamnatin tarayya ta kafa na tallafa waɗannan mutane da rigingimun boko haram ya daidaita haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna yanzu kuma sai sudan ta kudu inda shugaban amurka barack obama ya ce dole ne kasashen duniya su fito da wata dabarar shawo kan rikicin sudan ta kudin muddin bangarorin da ke takaddama da juna suka kasa cimma wata matsayin samar da zaman lafiya nan da 17 ga watan nan na agusta shin me yasa har yanzu aka sa shawo kan rikicin na ƙasar ta sudan ta kudu tambayar kenan da ne wa salman alfarasi dan jarida da ke zaune a juba babban birnin ƙasar kan lokacin da aka zo yin sulhu shi kan tsariya mashar yana da laifi kuma shi ma mai ci yanzu yana da laifi domin dukkanin zargungunan da suke yi wa junansu shi ne ya hana ruwa tafiya kuma dukkanin zargungunan da suke yi wa junansu yakan kasance gaskiya. Mm. Kamar su menene zargin da suke wa junansu? Shi Riyad Makar yana zargin cewa shi wanda ke kan mulki wato Rasul Fakir tamkar bai iya mulki ba kasantuwarsa da wai ya je makaranta ba ne ya yi ilimi rayuwarsa ya yi ta ne a cikin daji a filin daga. Shi kuma Silfa yana zargin riyar Makar da cewa mutum ne mai son kabilanci wanda yana son ya samu madafan iko ne kawai domin ya kawo 'yan kabilarsa ya kori kowace irin kabila da cikin ƙasa. to dukkanin wannan zarge-zarge a hakikanin gaskiya a irin zamantakewar mu da su mun tabbatar da kowa akwai wannan laifin a kansa ba wai mana goyon bayan bangare ɗaya ba ya su mutanen ƙasar ta nan sudan ta kudu suke kallon wannan takaddama ganin cewa su suka fi wahala a wannan eh, rikici da ake yi to hakikanin gaskiya mahmud tambayar ka ta daidai da bahaushe kan ce wai yanka kan gaba wato duk inda ka ka duba yanzu misali ko ra'ayoyin jama'a ko kuma irin guraren zama za ka ji ana cewa abin da ya sauki a ɗauka wannan shugaban ƙasa da kan kujera shi ma kuma wancan mai so ya hau shi ma a haramta masa ya zama su biyun nan babu su a kawo wata kabila a saka shi ne kawai abin da suke fata in kuma haka ba zai yiwu ba to mafi yawanci ra'ayoyinsu suna cewa ya kamata a sauke tuta kamar yadda aka ɗaga ta sudan ta zama sudan ɗaya sudan ta kur da sudan ta arewa ta koma ta haɗe domin har yanzu an ma fara kiran da na sani ba a rabu ba ganin cewa zamanin da gwamnatin karfin take mulki irin mulki na da ke faruwa yanzu bai ma faru ba kuma magana da nake da kai muhammadu Zali yanzu haka a cikin makarantu an ma ba da izinin cewa kowa mai so ya karatu a cikin kasa ya je ya koyo harshen dinka in ba haka ba zai shiga gaba da karatu ba shi ma kuma wancan yana nuna cewa in fai karɓi kujerar mulki dukkanin wani wanda ba ɗan kabilar wayar ba ya tattara kayan su ya bar kasar sudan ta kudu wannan dole ne ya mai da hannun agogo baya in har sun ce suna neman sulhuntawa a tsakanin salman alfarasi kenan ɗan jarida da ke zaune a juba babban birnin kasar tun za na cewa karfe goma sha ne da minti 20 a nan washington dc kenan wato karfe shida kenan da minti ashirin a birnin na juba da ke sudan ta kudu sashen hausa na murya amurka kuke sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba himma ba ta garo. himma ba ta garbo jama'a sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba a makon da ya wuce kun ji na fara hira da malam rabiu inusa hassan yari dan jamhuriyar nijar a nan amurka ga karshen hiranmu hajji rabiu ya batun iyali Eh ina da ina da iyali ina da matata da iyana guda. Guda biyu. Eh. eh ya tashin yara a nan ƙasa irin kamar Amurka din nan? To, eh, tashin yara Amerika gaskiya akwai takatsantsan da yawa ba ko irin gida ba ne inda in ka aihe yaro yawanci makwabta ma suna kula ma da shi nan gaskiya akwai tangarɗa da yawa inda in ka gani in ka tashi da sahe lokacin ka ba mai yawa ba ne sai ka nemi wanda zai diba ma shi ka je ka yi drive wani awa da wani abu ka je wurin aiki kuma in ka sauko ka yi drive back to shi ma wannan lokaci ka je ka ɗauko shi kuma gashi ka san komi nan ah, da tsada yake hmm. to bisa kuma tarbiyya shi ma sai ka yi taka tsantsan sai an yi tankaɗe da tun da kana so ka tada iyalinka ah, daidai gwalgwado yadda aka tado ka kasa an ce ko bar gida gida ya bar shi eh, ɗiyanmu muna so ba musu na aka aihe su amurka ne kuma muna so mu gina masu akida na lalle su amurka ne kuma amma ka su kuma daga suka su tashi da addinin su da ɗabi'a su yanda muke da ita ta ta hausa to shi dai ne babban abin da namu. nan yanzu ana ta wani batu na auren jinsi ɗaya da irin waɗannan makamantan abubuwa matsayinka na uba mai yara ya kake fuskantar wannan lamari ne? eto eh wannan yadda nake huskanta eh, eh, shi abu guda ne ka san kawai sai dai eh, mu cikin addu'a kuma mu yake da suna mu tada su ga yadda za mu nuna masu ga yadda zamantakewa take ko da sun fara karatu sun fara girma baka ce ba ɗanka in ya ga masu irin wannan eh, yanayi ya zage su ko ya masu wani la'antaka amma dai ya san yadda zai yi ya raba shi da jakanwa shi ne kawai nake iya cewa. <laughs> a ƙarshe um, wace shawara za ka bai wa jama'a da matasa da mata da su kowa wane ne kike sauran wannan shirya wani lokaci yadda zai miƙe da ɗan abin da yake da shi zai bunƙasa rayuwar shi daga wanda ba komai ba ya zama wani abu. To gaskiya dai inda zan farawa mutum ya rike gaskiya. Mutum ya rike gaskiya kuma kan wani abu ya karya mashi gwiwa. Ita ƙasa ga yadda ka ji Allah ya ce me yake da suna in dai kana da jimiri kana da imani to insha Allahu in kai in ka jira lokaci insha Allahu gina ka ta cimma ruwa. to mutum ya rike al'adun shi ya rike gaskiya ya kiyaye iko kuma duk abin da ya san yana iyawa kawai wani ya nuna mai a kai baki ne kai wari ne kai kaza kaza ne daga kaza kai to a ya rusa idan shi ya sa gaba gadi insha Allah ah, ana cin nasara To madalla Haji Inusa ke mun gode sosai da wannan hira da kai da mu a nan a shirin hima ba ta gargo To madalla na gode Bello. To madalla jama'a ana sauraron shirin hima ba ta gargo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba mu dan shakata da wannan. Ka रही Kagamman, Kagamman, Yama da Funi, Kagamman, Yama da Funi. To madalla, jama'a abinda muka tanada kenan baki daya a yau sai kuma wani mako insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka jimuriyoyinsu ni bella Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da wala. Assalamu alaikum. Riga babu busashe, riga haƙi ba Muhammadu in ta kasawa. Nare na Allah sai mu ce a gaida Bello Habib Galadanci yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum biyu Hausa. Don Allah ku gaya wa gwamnatin jihar Kaduna da ya kamata ta rika tsara tana domin bakin gatari kafin ta ɗauki matakin rushe gidajen mutane da suka yi gini a filayen makarantu. Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Sai kuma Malam Usain dan ta karasuwa da Bala Ibrahim mai yori duk daga jihar Yobe suka ce salamu alaikum bai Hausa. Don Allah ku bamu dama mu yi kira ga likitocin kasar Ghana akan dogon yajin aikin da suka shiga don Allah su kai zuciya nesa su dawo kan aiki domin marasa lafiya suna buƙatar taimakon gaggawa. hakika samun nasarar kwance bama-bamai da rundunar sojojin najeriya suka yi a goza da ke jihar borno tabbas hakan wata babban nasara ce allah dai ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya daga kwamrar sanin shaga kofar kaura katsina salamu alaikum biyu hausa don allah ku bani dama in jajantawa yan uwana mutanen nangere a ƙaramar hukumar hune ta jihar yobe bisa ga ibtila'in ambaliyar ruwa da ta afka musu jiya allah ya mayar musu da abin da ya fi alheri akan asarar dukiyoyin da suka yi sako daga amadu abacha mace na jihar yobe hakika matakin da wata kotun soja a najeriya ke shirin ɗauka na sake nazarin hukuncin da aka yankewa wa sojoji da suka tsere daga fagen yaƙi ya yi daidai kuma tabbas wannan nazarin da kotun za ta yi abin yabawa ne musamman ga iyalan waɗannan bayan allah sako daga muhusinu sani tsafe jihar zamfara da mudassir muhammad tafawa balewa jihar bauchi daga ƙarshe sai sakon yahuza sahabi dan daidai da garba na halkamba da mu da sir ibrahim mingi wanda suka ce a gaskiya ya zama dole mu al'ummar najeriya mu ƙara godewa allah akan yadda gwamnatin Buhari ta dukufa wajen gyara mana kasar mu Najeriya musamman yadda aka fara gyaran matatun man fetur wannan abin yabawa ne kwarai. kamar Allah gaida Ibrahim Jirmai da ra'ayin da ku turo mana ta hanyar email yanzu kuma ga sahaba ya dawo da takaitattun labarai. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce sun ta tsaye da aikace-aikace da take yi a tekun da ake kira South China Sea da Turanci mataki da ya janyo rigima tsakaninta da makwabtanta. shugaban amurka barack obama yana kira ga majalisun dokokin amurka su amince da yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla kan shirin nukiliyar iran ya kira shirin da cewa shine muhawara mafi muhimmanci a manufofin harkokin wajen amurka tun mamaye da aka yi wa iraki kuma sauro duka duka abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci yanzu a madadin sahabo da julie leathers gresham da mr keith holmes muhammad lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma yanzu ga maryam da jamila da shirin yau da gobe